Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure da 'yanci rani OEM reshen Nijar ita ce ta shirya wannan taro ga 'yan jarida na Senegal, Najeriya da Nijar bisa la'akari da yadda waɗannan ƙasashe ke matsayin wani tudun mun tsira ga Afirkawan da ke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa Turai ta ɓarauniyar hanya kara kusanto 'yan jarida a yaƙi da wannan ɗabi'a don ganin sun mai da hankali a kan ayyukan waye kai wani mataki ne da zai taimaka a ci ƙarfin wannan matsala da ke haddasa asarar ɗumbin rayukan matafiya a hamada ko cikin teku in ji mai ba da latta a wannan taro christos christodoulides daga ƙasar morocco il est très important que les journalistes de nos jours couvrent les questions liées à la migration de manière humaine et positive ko baya ga waye kan talakawa a game da mahimmanci muhimmancin dogaro da kai ta hanyar ayyuka da sana'o'i a nan cikin gida Afirka wani abin da mahalartan wannan taro ke fatan mai da hankali a kansa bayan sun koma gida shine jan hankulan shugabannin kasashe akan maganar inganta rayuwar jama'a. Eh, sunana Kim, Kimberly daga Nigeria. In akwai aiki eh, a lot of people za su zauna gida amma domin boko haram terrorist shine ya sa muna da large number suna bari gida yanzu kasan population din Nigeria aha so a lot of people suna je other countries so in suna da aiki sosai economy yi stable to za a na gida in government sun yi nasu rayuwar Nigerians za su na gida ai to wai ba wai za su ce Europe ko wani gari ya fi nasu ba in sun je wajen za su yi aiki kuma so ba wai za su je wajen a ba su kudi abin da za mu yi wai mu ba labari mu ba su information mu giya masu abin da za su san kafin su bar gida. Mansura Fal wata 'yar jarida daga kasar Senegal ta bayyana cewa taron na mai ya koyar da su abubuwa da dama akan batutuwan da suka shafi matsalolin 'yanci rani saboda haka ta gargaɗi 'yan jarida da yin taka tsantsan wajen bayar da alƙaluman da ke ban hannu da na hukuma. Il faut faire très attention avec les chiffres et je pense que la source la, la plus fiable aujourd'hui c'est l'Organisation internationale de la migration. Gwamnatin Nijar ta sanar cewa bayanan da ta harhaɗo har zuwa ranar 31 ga da watan maris din da ya gabata sun ce kimanin mutane 630 ne 'yan kasashen afirka ta yamma suka ratsa ta ƙasar da nufin zuwa ƙasashen turai ta barauniyar hanya niger na matsayin ƙasar da 'ya'yanta ke zuwa cirani haka kuma take matsayin ƙasar da ratsawa ta cikinta ya zama tilas ga 'ya'yan afirka ta yamma waɗanda ke da niyyar zuwa turai ta barauniyar hanya sannan sau tari ƙasar ke karɓar 'yan cirani da aka ta so su daga turai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.